magana su ji corona ko yunwa yawa yawa yawa ana zuwa yawa sannu dai lafiya lau lafiya lau alhamdulillah yawa a corona ko yunwa muna gwaji ne gwaji kuka zo na corona <laughs> yanzu ni za a gwada ko ku a mutanen gidan za a fara fitowa kai na ga kana da wani alamu fito fara fitowa mutanen gidan da ya ba sa nan matan gidan ba ta nan sai ni kadai a gidan to fito fito a fara gwada ka fito ka sa gaba na fa yana faduwa <laughs> na tambaye ka za ka gaya min gaskiya kan gaya ma tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah kwanan ka nawa baka ci abinci ba na kai kwana biyu dai yau to take ta damu ka dala a ringa kula kuma da Allah a yi kokarin a ringa wanke hannu ko da yaushe yawa da Allah in kuma yin wa mata dame ku ko da babu abincin in ka wanke hannun ka wanke hannun ka ringa kwara jikin ka ruwa yawa eh Allah amma dai ba da corona dai amma kada corona yunwa ce Allah taimaka amma amma Allah taimaka amma amma eh ko ma ciki dan ustaz to shike a ah, iko Allah ke in ana aiki gaba ɗaya lissafin ki tafiya yake ni ba ki ga sabida ɗabar aiki da gumi ma karyo min yake sabida na jajirce akan aiki ai yanda kake aiki ni ma haka na jajirce akan aiki ina so in ga mun bada muhimmanci akan wannan cuta ta coronavirus tare ya labai masa sauri tare tare tare sauri da ki da ki tare tare wai eh, wai masu gwaji ne corona ko yunwa an gwada ka eh? a in dai ba a gwada ka ba dan Allah dan annabi ka rufa mana asiri mu gwada ka to to Allah wannan ba ba corona an yi dace ne ba ba komai shi ba ki ganye ba gaba ɗaya ruhe eh, gaskiya ba ba laifi wannan irin su muke so muke bukata al'ummar mu na Najeriya su zama ba ma so mu samu masu ciwo din nan su ringa lura da yawan hannuwansu yalla ba baka da komai amma dan Allah ayi kokari a ringa taimaka masu jin yunwa yawa Allah sauke ka lafiya Allah sauke ka lafiya wallahi bai da komai gaba ɗayan narkeke ne billahi lafi wallahi bai da komai kawai dan dai ni dakta ne na Allah da annaba amma lokacin da na dora ma da hazanci akwai corona sai dai na bayyana aikin Allah dan kai Allah ba mu lafiya kina ina leka shiga wancan gidan mu je can gidan sanu ku fa ma'aikatan lafiya ne corona ko yunwa to ifa Allah to Allah ubangiji ya ka mana saukin al'amarin nan Allah ya samu mu dace da kin akwai me eh yunwa ne wai ya yunwa a <laughs> Allah ya sa su kan maje

yawa ya isa ya isa mm. ya isa ya isa ku mm, eh eh kun wanke hannunku kwarai kwarai yunwa ce take damu kuma ku ringa kula da yadda za ku tsabtace kanku da rayuwarku kun ji ku dai ku daure ku dure ku yi haƙuri da zaman gidan da Allah ya za ku yi ku yi haƙuri da rayuwa da yadda ku ganta ku yi haƙuri da rayuwa da yadda kuka tsinci kanku ku yi haƙuri da halin yunwa da kuka tsinci kanku daga kun ji yunwa an kun fiye wanke hannun yawon ku ku ringa iban botiki guda kuna kwara jikin ku Allah ya sa mu dace yawa a ringa kuma da Allah a daina matsewa a daina matsewa a ringa ba da yawa a ringa ba da gab ku ringa ba da gab sati na gaba an Allah da an Allah ya taimake ku za mu biyo gida gidanku eh za mu biyo gida gidansu ɗayan bayan ɗaya za mu shiga gidajen kowa eh. za mu ƙara faɗakar da su saboda abin nan ya kamata a ce an ƙara faɗakar da jama'a su ƙara fahimta <laughs> ya faɗakarwa da musu ba wani abu da mu ɗauka musu ito eh idan dai gwamnati ta dan bamu yawa yawa Allah ya yarda yawa za a zo a faɗakar da ku kuma da a muku bi baya yawa yawa eh magana bi baya Allah ya sa mu dace amin amin